ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis takwas ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta yi daidai da ashirin biyar ga watan yuniyo shekara ta dubu goma sha biyar muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf har kullum wannan karatu kamar yadda muke faɗa yana zo wa masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah masallacin da ke kan bypass anan cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta hamsin ko kuma mu ce hamsin da malam ya karanto mun fara bayani amma sai muka ga cewa saboda girman ayan da kuma bayanan da malamai suka yi domin mun gaza yin bayanin ta ajiye cikakke sai muka ce to za mu kwana a kan aya ta hamsin da uku yau insha Allah malam zai nanata mana aya ta hamsin da hudu sai mu ci gaba da bayani kamar da muka yi alkawari insha Allah malam bismillah a'udhu billahi minash الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنهار مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين irin waɗannan ayoyi waɗanda Allah subhanahu zai ce sun mastawa alal arshi sun mastawa alal sunna na tu a cikin surori guda bakwai a cikin alkur'ani <clears throat> wannan ita ce ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش تفرقون سكينا إذا كما تنشكي سورة يونس الله سبحانه وتعالى يا ساكنانا تئلون ونن آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إذا كساكي كوما وتنشكي سورة الرعد Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita irin wannan aya Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma idan ka sake komawa can cikin suratu taha Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita irin wannan aya taha ma anzalna 'alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إن كوما cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake nana ta irin wannan aya wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ar-rahmanu fas'al khabira idan ka sake komawa can cikin suratu sajda Allah subhanahu wata'ala ya nana irin wannan aya Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al in ka koma can cikin suratul hadid ya sake nana irin wannan aya هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu sama wa ma ya'ruju fiha jumla gabaɗaya in ka koma waɗannan ayoyi irin su sunna na tu guda bakwai a cikin alkur'ani abin da ya sa muka kawo saboda akwai maganganu da yawa muna son mu yi bayanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai huwace mana faɗinsa a cikin maganganun da malamai suka yi sannan sai mu ga wace magana ce ta fi cancanta da ɗauke ta ina fata muna fahimta mu koma kan tafsirin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard lallai mahaliccinku shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa ya mana bayanin adadin kwanukan da ya halicci ƙasa in ka koma can cikin suratul fusilat فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماع أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام lallai mahaliccinku Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanuka shida sun mastawa alal san sannan ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wacce ta dace da shi ni ban ce ga irin yadda ya daidaita ba ba kuma ni ne na ce ya daidaitan ba shi da kansa ne subhanahu wa ta'ala ya ce ya daidaita akan al'arshi amma daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa ina fata muna fahimta yau shi lailan nahar yana lullubewan dare da yini bi ma'ana yanzu muna cikin dare muna cikin yini an jima kaɗan zai lulluba dare sannan kuma can shagargari shi kuma yinin ya zo ya lulluba dare haka Allah subhanahu wata'ala yake tafi da su yatlubuhu hafiza shi daren yana neman yini da gaugawa washamsa da rana wal qamara da wata wan nujuma da taurari musakharatin bi amri ababan huwa cewa ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala babu wanda daga cikin su zai iya fandarewa ya fita daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya daura sa kai yadda kaga misali kai dinnan yadda na fara bayani ajiya halittan katabil adama Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka yadda ya so ya halicce ka haka kuma ya danka ka sannan ya sanya ma jikinka matakai irin na tsarin da babu yadda za a yi jikin nan naka ya ba zai jayu ga umarnin Allah ba misali idan ka ɗauka idan ka duba cikin jikinka akwai jiyoji na jini akwai kuma jiyoji na ruwa babu yadda za a yi jijiyar jini ta fada cikin ruwa sannan babu yadda za a yi jijiyar ruwa ta fada cikin jini kowace Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ta akan hanyanta to haka kuma halittan sammai da ƙasa yake dukkanin su gaba ɗaya suna jayuwa ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ala ku saurara lahul khalqu wal am da halitta da umarni dukkanin su gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi zai halitta abin da yake so ya halitta ba kai yadda ka so ba shi yadda ya tsara sannan kuma shi ne zai bada da umarnin ya ce ga abin da yake so a yi ko da kai baka so shi abin da ya umarnin ba tabarakallahu rabbul alamin mahalicin abai baɗai wa wata'ala ya girmama ya albarkanta da irin waɗannan ababe da yi idan muka koma abin da ya shafi ɓangaren ƙira'at za mu ga malaman ƙira'at sukan karanta da fuskoki da dama akan ce yughshil lailan nahar sannan kuma akan karanta yughashil lailan nahar wato wannan ƙira'a ce kuma tana ɗaya daga cikin ingantattun kira'ai waɗanda suka zo imamu shu'ba da hamza da kisa'i rahmatullahi alaihim su ne suke karantawa yughashshil laylan nahar sannan washamsa wal qamara wan nujuma ibnu amir rahmatullahi alaihi shi yakan karanta washamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri shi yasa mai shatubiya ke cewa wa yughshi biha war ra'd saqala suhbatun wa washamsu ma atfi salasati kammala bi ma'ana akan karanta yugshi kamar yadda yake gaban mu sannan akan karanta yugashi sannan akan karanta washamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin kuma akan karanta washamsu wal qamaru wan nujumu musakkarat wannan abin da ya shafi qira'a kenan idan muka koma cikin abin da ya jawo sabani tsakankanin malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa ya daidaita akan al'arshi amma fa shi bai ce ga irin yadda ya daidaita ba shi yasa aka tambayi imamu malik radiyallahu an aka ce yaya irin wannan daidaituwa take sai ya ce alistiwa'u ma'lum daidaituwa wani abu ne sananne amma wal kaifu majhul yaya ya daidaitan wannan wani abu ne da yake ba sananne ba wal imanu bihi wajib imani da hakan kuma wajibi ne wasu'alu anhu Ka kace yaya Allah ya daidaita wannan bid'a ce ina fata muna fahimta don haka babu ruwanka da yaya ya daidaita shi dai ya ce ya daidaita a antum a'lamu amilla ku ne kuka sani ko shi ne zai baku labarin kansa da kansa ya ce ar-rahman shi ne mai rahma fas'al bihi kabira tambayi wanda yake ya san Allah subhanahu wata'ala duk kuma wanda zai gaya maka sanin Allah subhanahu wata'ala hanyoyi guda biyu su ne za a bi wurin sanin Allah subhanahu wata'ala ko shi Allah ya ce ga yadda nake subhanahu wata'ala ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake shi yasa Nu'aym ibn Hammad malamin Shaykhul Bukhari rahmatullahi alaihi yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi kafa don mutumin da ya siffanta Allah da bayinsa wannan ya kafirta idan ka ɗauki sifa irin ta mutane ka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da ya wannan ba musulmi bane wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu kafara duk kuma wanda ya musa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi wannan makafiri ne وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi ko kuma abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta Allah da shi subhanahu wa ta'ala babu wani abu da mutum zai iya buɗe baki ya ce akwai kamantuwa tsakanin bil'adama da Allah subhanahu wa ta'ala babu shi yasa idan ka koma wurin alul kalam wato mu'tazilawa da wasu mutane waɗanda suke kiran kansu ashabul kalam sai suka yi kokarin karkasa sifofin Allah subhanahu wataala gida-gida sai suka ce akwai asifatul ma'ani wai wasu sifofi ne na ma'ana suka ce qudra iko ya shiga ciki al-irada nufi ya shiga ciki as ji ya shiga ciki al-basaru gani ya shiga ciki al-hayatu rayuwa ta shiga ciki sannan al-kalam magana ita ma ta shiga ciki to in ka ɗauki sifofin nan guda bakwai waɗanda su ahlul kalam ko ashabul kalam ma'abuta magana suke kiransu as-sifatul ma'ani wato sifofi na ma'ana wanda suke cewa ai abin da yasa ba za mu ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi ba saboda muna gudun kada mu siffanta Allah subhanahu wata'ala da sifa irin ta mutane abinda suke kafa hujjar shi kenan ai in kace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi to ai ka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da sifa irin ta mutane don haka mu kuma muna kyama muna gudun kar mu siffanta Allah da sifar mutane shi sa ba za mu ce ya daidaita akan al'arshi ba muna fahimta don haka to me za mu ce sai suka ce a'a kawai ar-rahmanu alal arshi istawa kamar yadda zamu yi bayani a gaba wai istawa istaula bi ma'ana ya mamaye to an kace mamaya ka gudu fararta min alkabirati ila kubra, ka gudan ma babba ka fada wacce tafi ta girma saboda idan ka ce mamaya a hausance menene bahaushe ke fahimta da mamaya wani abu ne wanda ake rikici tsakanin wasu mutane sai ɗayan ya fi ƙarfin ɗaya sai mamaye ba haka ba ne ba a yi wata shekara ba iraki ta mamaye kuwait menene sa iraki ta mamaye kuwait saboda tafi menene karfinta to ashe kenan kace Allah ya mamaye ayyazan billah ma'ana kenan kamar suna sa insani tsakaninsa da wani sai shi ya buwayi wancan ya rinjaye shi don haka sai mamaye kaga har gara ka tsaya maka ce ya daidaita akan al'arshi amma daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa muna fahimta to mu ɗauki sifofin nan guda bakwai wanda su ashabul kalam suke cewa su ne sifatul ma'ani akwai alqudra muka ce akwai iko akwai irada nufi akwai al'ilm ilimi akwai alhaya rayuwa akwai as-sam'u wal basar ji da gani sannan akwai kalam akwai maganganu duk waɗannan sifofi gaba ɗaya ba sifofin Allah bane sifofi ne na Allah subhanahu wa to amma kai abinda kake gudu a can na cewa ba za ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba to ai idan muka koma cikin alkur'ani irin waɗannan sifofin za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma siffanta bayinsa da su misali kama alƙudura menene ma'ana al’udura? E, koko? Allah subhanahu wata'ala sau da yawa yana cewa inna Allah ala kulli shay'in wallahu ala kulli shay'in to ai kuma ikon nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wani zubin yakan siffanta wasu daga cikin bayi yana cewa illal na tabo min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha. Allah rahim sai dai waɗanda suka tuba gabanin ku samu ikon kama su to ku sani Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ai a can ya ce makansa shi mai iko ne nan kuma ya jingina ikon nasa zuwa gawa ga mutane to kana nufin ka ce min ikon Allah subhanahu wataala irin ikon mutane ne ba daidai ne. to in ko har za ka fassara iko a can ka jingina ga Allah nan kuma ka zo ka ci ka fassara iko ka jingina ga mutane a to ai yanzu kai za mu ɗauke ka mutum ne mai son zuciya mai yasa saboda iko na Allah yadda ka fassara shi a can nan kuma iko na mutane ka fassara shi anan to menene ya bambanta ar-rahmanu alal arshi sawa menene ya bambanta ya daidaita anan da kuma ya daidaita a can muna fahimta irin daidaitu wannan naji wani malami mai tafsiri ya guje ma ar-rahmanu alal arshi sawa ya ya ce Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi amma sai na ji shi a cikin suratul mu'minun فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين sai na kasa kunne injiya ji yaya zai fassara fa idan stawaita an sai na ji ya ce idan ka daidaita kai da waɗanda suke tare da kai a to can zaka guje ma daidaituwa kuma nan ka zo ka daidaita muna fahimta sannan idan ka koma can cikin suratu hud Allah subhanahu ta'ala yayi magana kwatankwacin wannan وقيل يا أرض ابلئي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر ها واستوت على الجود استوائي يفسر يا ديديتا anan ma ya fassara haka amma ar-rahmanu ala al-arshi sawa sai ya zamana ya gagara ya fassara cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al-arshi muna fahimta idan ka koma nufi al-irada nufi wannan sifa na wane ne sifa ce ta Allah subhanahu wataala to amma irin wannan sifa Allah subhanahu wataala zamu ga cewa ya siffanta bayinsa da ita Allah subhanahu wataala yana cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra inna rabbaka fa'alun lima yurid kaga nufi Allah shi ke aikata abin da ya so amma kuma sai mu ga nufin nan ya ɗauki irin wannan nufin Allah subhanahu Ta'ala ya jingina zuwa ga mutane ya ce turiduna arada duniya wallahu yuridu akhira in yuriduna illa firara ya jingina yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim kaga ya tabbatar ma da kansa nufi sannan ya tabbatar ma da mutane nufi to sai yi mamaki irin waɗannan mutane da suke gudan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi gashi dai anan za su ce in duna illa firara abinda suke nufi suna nufin su gudu sannan kuma inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata abin da yayi nufi ne ya jingina nufi ga Allah anan ya jingina nufi ga mutane a can ya jingina nema anan ga Allah ya jingina ga mutane a can anan duka yayi daidai amma kuma wurin ar-rahmanu 'alal arshi tawa sai aka bambanta muna fahimta idan ka ɗauki sifa ta uku al ilimi wannan sifa ce ta wace ce ta Allah subhanahu ta'ala amma za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya jingina irin waɗannan sifofi zuwa ga mutane lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu ilmi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkanin komai sannan yana cewa a gaba kaɗan cikin ayoyin da muka karanto falanas'alanna alladhina أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم الله سبحانه وتعالى يا jingina سني زوا كنسا أما كما kuma za الناس يا دوكا nan كما سي ɗauka زوا karan misali kamar yana cewa wa innahu ladhu ilmin lima allamna fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma ka gani ilimin sifansa ne amma kuma ya jingina ilimin kuma zuwa ga wasu daga cikin mutane to amma abin da zai baka mamaki yadda nake faɗa masu irin wannan tunani idan suka zo za su yi bayanin ilimi a wurin Allah subhanahu wataala sannan kuma sai su yi bayanin ilimi a wurin mutane babu bambanci ba bambantawa amma inda ake samun damuwa ar-rahmanu alal arshi sawa in ka ɗauki sifa ta hudu sifatul haya rayuwa Allah subhanahu wataala sau da yawa ya kira kansa ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum rayayye wa tawakkal ala al hayyil ladhi la yamut amma kuma zamu ga cewa rayuwan nan kuma ya dauke ta ya jingina zuwa ga wasu bayi waj'alna min al ma'i kulla shay'in hayy yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al wa salamun alaihi yawma ulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya can kuma yace Allahu la ilaha illa huwa al ina fata muna fahimta ya jingina rayuwa ga kansa sannan kuma ya jingina rayuwa ga wasu ɗaiɗaiku daga cikin bayansa subhanahu wa ta'ala. to in ka zo ka ce a'a ai duk abin da yasa muke gudu saboda ba mu son mu siffanta Allah subhanahu wa ta'ala. da sifofi ne irin na mutane shi yasa ba za mu iya cewa ar-rahmanu alal arshi tawa ba sai in ce maka to shi Allah da kansa subhanahu wata'ala kai da kake kiran kanka min ahlil kalam ka ware wasu sifofi ka ce akwai iko akwai nufi akwai rayuwa akwai kuma misali magana duk ka jingina ga Allah to kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki irin waɗannan sifofin da kace kai nashi ne kuma ya jingina zuwa ga wasu bayi amma kuma mu sani yadda kai ka fassara a nan ka fassara a can kai da kanka ka yadda cewa sifofin nan irin na Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya jingina su ga mutane ba daidai suke ba ko daidai suke jama'a ba daidai suke ba to in ka yadda da cewa Allah ya kira kansa mai iko ya kira kansa mai nufi ya kira kansa mai rayuwa amma da ikon Allah da nufinsa da rayuwar yadda ya jingina ga dan adam duk ba daidai suke ba me zai hana irin wannan wurin kace ar-rahmanu alal arshi sawa? Allah ya daidaita akan al'arshi amma shi ya san yadda ya daidaita me zai sa ba za ka faɗi wannan ba muna fahimta malamai sifa ta biyar wanda suke cewa sifatul ma'ani suka ce asam ji Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma da kansa ji ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir inna Allah sami'un alim Allah ya tabbatar ma da kansa ji kuma jin nan sai ya ɗauki wannan jin sai ya jingina zuwa ga mutane hal alal ala al insani aynun min ad-dahr lam yakun shay'an مذكورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا mai الله يكرم تم ميجي ميجني كان نفن كتير da جم تن دغنين سائرنا الله ne to kai da kake gudun wancan fassara a can anan ka tabbatar da cewa Allah yana ji yana gani kuma mutum yana ji yana gani kuma inda za a tambaye ka ba zan taba shakku ba in zan yi kafara kai din nan ba za ka yarda cewa jin mutum irin jin Allah bane subhanahu ta'ala to me zai sa a can ma ba za ka irin wannan fasara ba muna fahimta sifa ta bakwai da suka dauka suka jingina ga Allah subhanahu ta'ala su ahlul kalam suka ce magana Allah subhanahu ta'ala yana magana amma kuma maganan nan shi da kansa ya dauki wannan magana ya jingina zuwa ga wasu bayansa Allah yana cewa subhanahu wata'ala fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah maganar Allah wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الله سبحانه وتعالى يا تبتن da kansa magana amma kuma da kansa sai ya ɗauki maganan kuma sai ya jingina zuwa ga mutane misali idan ka ɗauki. lokacin da sayyida maryam alaiha salatu wassalam ta zo da annabi isa sai suke cewa fa asharat ilai mai suka ce qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi yaya za a yi muyi wa mutumin da yake tsimman goyo magana kaga Allah ya jingina maka kansa magana kuma ya jingina magana zuwa gawa bayinsa amma kana so ka ce min maganar mutane irin maganar Allah ce subhanahu wataala ba daidai take ba sannan falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin kallamahu yayi masa magana Allah ya jingina magana zuwa ga mutane al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum magana ce ai asalin mai magana Allah ne subhanahu wa ta'ala amma kuma ya jingina zuwa ga bayi amma anan ka yadda cewa Allah yana magana kuma ka yadda cewa bayi suna magana kuma ka yadda cewa maganar Allah bata yi kama da maganar bayi ba haka ka tafi ka yadda to can ma me yasa ba za ka irin wannan fasara ba shikenan a huta a daina sabani muna fahimta jama'a waɗannan sune sifatul ma'ani ina gaya muku irin waɗannan ababe ne wato aqida irin na asha'ira da mu'tazilawa waɗanda yanzu su ne ake karantar da ɗalibai a cikin manhaja a cikin makarantu na islamiyya an ɗaɗɗauko abubuwa an sassaƙa amma ainihin manhajin da ya kamata a karantar da su an bashi an rabu da shi ahlul kalam ko ashabul kalam sai suka sake ware wasu sifofi suka ce wai asifatu sifatu salbiyya wai sifofi ne na korewa ba wani mai wannan sifa idan ba Allah ba subhanahu wataala daga ciki akwai alqidam akwai albaqa akwai alwahdaniya akwai alqiyamu bin nafs sannan akwai alghina almutlaq ko kuma mukhalafatu nafs lil hawadith Allah subhanahu wa ta'ala wanzajje ne sannan da ɗaɗɗe ne kaɗaitacce ne tsayayye ne ya kuma saba ma dukkanin wata halitta wacce ainihin uh, wato farariya ce duk sun yarda da wani to waɗannan sifofi gaba ɗaya in ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za ka samu sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma Allah da kansa subhanahu ta'ala ya ɗauki irin waɗannan sifofi ya jingina zuwa ga halittu misali Allah ya ce huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin in an ce awwalu shine menene na farko in an ce akhiru shine menene ka gani Allah subhanahu wata'ala ya jingina sifofi zuwa ga kansa amma kuma sai ya jingina irin waɗannan sifofin zuwa ga ainihin halitta yace wal qamara قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون يا جنجنا إلن وطن صفوفي زوا قوتا سنة إذن ككوما كالأيت الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن Allah ya ce shine kadaitacce amma sai muga kadaicin nan kuma ya dauka ya jingina zuwa ga ruwa ma ya ɗauka ya jingina zuwa ga ruwa ya ce yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil kenan ashe idan kana so ka ce a'a kadaici ya ya jibinci Allah ne subhanahu wataala na'am eh Allah kadaitacce ne amma kuma kadaicin nan da kai kake daukawa kana cewa sifansa ne to Allah subhanahu wataala ya dauki wannan sifa kuma ya jingina zuwa ga bayi muna fahimta amma kuma abinda muke so a gane duk irin waɗannan sifofi da Allah yake jingina ma bayi da mu da waɗanda suke kore sifofin Allah subhanahu wata'ala duka mun yarda akan cewa sifofin mutane ba su yi kama da sifofin Allah subhanahu wata'ala ba ina fata muna fahimta sannan misali in ka ɗauki alghina wadata wane ne mai wadatarwa wane ne wadatacce Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid annabi Musa yana ce da mutanansa wa qala Musa in ta eh, eh, menene eh, fa inna Allah la ghaniyyul hamid in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyul hamid Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wa da kansa wadata amma kuma wadatan nan sai mu samu kuma yana ɗaukawa yana jingina zuwa gabai in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu ومن كان غنيا فليستعفف إن يكونوا فقراء يغنيهم to kana nufin kace min wadatar Allah tana kama da wadatar mutane to amma idan suka zo fassara za su fassara wadata su jingina ga Allah subhanahu sannan kuma idan suka zo wurin mutane za su ce wadata amma inda ake gudu ar-rahmanu alal arshi sawa to menene yasa ake gudun wannan sifa ba wani abu ba saboda ana so a ce Allah yana ko ina muna fahimta duk wannan tsallan baɗaken da guje-gujen duk ba wani abu ba ne ana so a ce a'a Allah yana ko ina kuma za mu karanto mu gani sannan sai suka sake ware wasu sifofi suka ce wai Asifatul sifatul sifofi na aiki suka ce Allah subhanahu wata'ala yana da wasu irin sifofi wanda nashi ne na aiki misali kamar za a ce eh, abin nan azurtarwa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake azartarwa inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin wallahu yarzuqu man yasha inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab duk waɗannan sifofi ne gaba ɗaya sun yadda cewa eh arziki ne to amma kuma arzikin Allah subhanahu wa ta'ala sifarsa ce amma kuma ya ɗauka ya jingina zuwa gabayi yana cewa wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin sai ce me farzuquhum min wa azrta su wane ne ke azurtawa amma kuma ya dauki arzikin ya jingina zuwa gawa zuwa ga mutane to anan zai ce maka arziki Allah yana azurtawa kuma in ya zo fassarar nan zai fasara da arziki amma a can yadda ne bayani anan ne yake guje ma Allah ya daidaita akan al'arshi saboda yana so ya ce maka Allah subhanahu ta'ala yana ko ina muna fahimta malamai sannan haka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifa dan da aka haifa ya zamo akan uba dole ne ya bashi arziki ya ci yadda shi kaga ya tabbatar da cewa arziki ne amma kuma idan aka zo sai a ta sabani a ce a'a ba haka ake nufi ba haka in ka dauki sifa na aiki Allah subhanahu Ta'ala yana aiki awalam yarau ila ma ah, amilat aidina an'aman ka gani wato Allah ya nuna shi yake aiki sannan kuma ya jingina aiki zuwa ga mutane man ya'mal su'an yujza bi wanda ya aikata mummuna za a sakan ya masa amma kuma can abinda yace wallahu khalaqakum ma ta'malu da abinda kuka aikata da wanda za ku yi Allah subhanahu wataala da ku din duk gaba ɗaya shi ya halicce ku kaga suna fasara aiki anan sannan suna fasara wa aiki a can amma yadda na ce wato wurin guje ma ainihin tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana sama wato wannan shine ake ta warqabu ana ta sa, to bari mu bar waɗannan mu takaita sai mu koma mu yi tambaya mu ji al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana ina ne na'am yana sama haka ne ko ku a'a ba haka bane to tunda al'arshi yana sama Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa mai rahama ya daidaita akan al'arshi kuma an ce al'arshi yana sama haka ne to kana ga zai yiwu a ce al'arshi yana sama shi wanda ya daidaita akan al'arshin ya dinga yawo a ko'ina in dai al'arshi yana sama kuma shi da bakinsa ya ce ya daidaita akan al'arshi to yana ina ne yana sama muna fahimta ayoyi da dama da hadisai sun yi bayani irin waɗannan da yawa Allah subhanahu taala yana cewa game da annabi Isa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai zan an an ce rafa'a menene rafa'a rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ya daukaki sama inni ra zan daukake ka zuwa ina in ka ce na ɗauko daga ina ne zuwa ina daga ƙasa ne zuwa sama to inni mutawaffika wa rafi'uka zan anshi rayuwarka sannan zan ɗaga ka dan ya tabbatar da inda yake ma sai ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu gayi barrafa'ahu Allah ilai Allah subhanahu ta'ala ya daukake shi ne zuwa gare shi shin zai daukake shi ne ilaihi zuwa gare shi a zuwa gawa ga Allah ya ɗaukace shi zuwa gare shi to kuma sai a ce yana koyina yana yau ko kuma yana koyina malamai kuna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa huwa alqahiru fawqa ibadi shine mai iko akan bayi mai tirsasa bayi in kace a'a shi yake da iko misali akan bayi wanda yake da ikon shine yake sama koko wanda ake da iko akan sa shine yake sama wanda yake da iko shine yake sama kenan Allah yana ina sannan kuma yace a amintum man fis sama shin kuna aminta wa wanda ke sama sai suna ce maka a'a wai akwai takdiri a wurin an share wai a amintum malaku man fis sama wai kun amincewa mala'ikun wanda to ai sai in ce ka gudu daga babba ne ka koma zuwa wacce tafi girma saboda abinda da kake gudan ma ka fada ma wanda ya fi shi girma in ka ce kun aminta wa mala'ikun wanda ke sama ka ji hausan fa mala'ikun wanda ke sama kaga mala'iku na wanda ke sama shi wanda ke sama wane ne kenan shi yana ina kaga abin da kake gudu ka faɗa ma wanda ya fi shi girma malamai kuna fahimta ayoyi da yawa sannan Allah subhanahu Ta'ala ya siffanta mala'iku ya ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku suna hawa zuwa gare shi za su hau daga ina zuwa ina in ka ce ai na hau ne daga ƙasa zuwa ina ilaihi yas'adul kalimu tayyibu kyawawan maganganu gare su suke hawa daga ina zuwa ina ka gani Allah ya siffanta mala'iku yace ya kafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna suna jin tsoron mahaliccin su daga saman su yanzu mala'iku suna ina ne suna ƙasa ne ko suna sama to su suna jin tsoron mahaliccin su daga saman su shi yana ina ne kenan duk kuma wannan abu sai ya kasa gane shi muna fahimta malamai idan ka koma hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani cikin sahihin abin da ya tabbata a cikin hadisi ya ce alata amanuni shin ba za ku amince mani ba wa ana aminu man fi sama bayan ni ne amintaccen wanda ke sama wane ne ke sama ko amince mani ko mutane don ni amintacce ne na wurin wanda ke sama Shi ne wane ne ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan zai ishara yakan nuna da ɗan yatsansa ina yake nuna sama wannan yana nuni akan Allah yana ina wata rana muna karatu a misra akwai wani doktor ɗin mu ana kiran shi izzul arab yana kokarin tabbatar mana da cewa Allah yana ko ina dan ka sa aqida su ne ta ashaira dan zilawa sai na da muhadara Cak. muna ta munakasha da doktor saboda duk dalilan da yake kawowa don yana karantar da wani littafi ne al-iqtisad fil i'tiqad na Gazali. Waye ai kamar yadda kana sa goshinka a ƙasa ba cewa kake Allah yana nan ba sannan kana kewaye Ka'aba ba cewa kake ai Allah subhanahu wata'ala yana nan ba to duk waɗannan dalilai ne na hankali sai nace duk wannan magana da kake yi doctor dalilai ne na hankali ni ina ce maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shin ba za ku aminta ba za ku amince mani ba bayan ni ne amintaccen wanda ke sama shin kai magana ka ce za mu bi wacce babu hujja ko ku a'a maganar annabi da ya kawo sallallahu alaihi wa na ce ya doktor ka yi hakuri? da mutuntawa da girmamawa da kai da annabi wa wani sanin Allah to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku amince mani don ni ne amintaccen wanda ke sama to yanzu kana da magana da za ka yi ya shiru ce, ina tambayanka ya Doktor. ka gaya mani ka yadda da cewa an yi mi'raji yace wannan duk musulmi sahihi ya yadda ce to da Allah ina son ka gaya mani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi mi'raji ina yi. ya shiru ce doctor ka bani ansa ina son gane in dai ko sama yayi ya nuna cewa Allah yana ina shikenan sai ce yabni anta lan tafhamani ba za ka gane ni ba ce an ah, dai wannan ne ba zan gane ba in dai ka ce mu Allah yana ko ina da ya doktor ba zan gane ba muna fahimta sannan idan ka koma cikin hadisi sahihi na Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu an ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum yana so ya yanta kuyan gassa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce to bari tunda kurma ce bebe ce muna son mu tambaya za mu gane in musulma ce za mu iya ganewa sai ya tambaye ta aina Allah ina Allah sai ta ce Allahu fi sama Allah yana sama kai fir'auna ma wanda kafiri ne shi ya ce ana rabbukumul a'la ya san cewa Allah yana sama da nassin alqur'ani wa qala fir'aunu ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati fa ila ilahi musa ya ce ka gina mani ka tafaran gini bene tsani in hau idan na hau zan kere sama in leƙa in ga ubangijin annabi musa nan fir'auna ma ya gane wannan to kai sai ka tsaya kana jayayya <laughs> muna fahimta in ka koma cikin hadisi da ya tabbata sahihai ya tabbata cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da yake cewa ya lazina ba bata fikum mala'ikun da suka kwana a cikin ku sai su koma sai su hau su koma wurin Allah subhanahu ta'ala su hau daga ina zuwa ina daga ƙasa zuwa sama saboda Allah yana ina yana sama sannan cikin tambayan da nake wa doctor sai na ce shin kasan ya tabbata cewa sallah da an wajabta ta hamsin ne amma kamar da ta biyar ya ce eh wannan ai abu ne sananne nace to ina son ka bani labari don Allah a lokacin da ake neman wannan ragowa tsakanin hamsin zuwa biyar wane ne ya ba da shawara aka dinga kai komo zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala wane ne jama'a annabi musa alaihi salatu to duk wannan ya faru a ina ne a sama kenan Allah yana ina kaga ashe kenan wato son zuciya ne saboda ana so a ce maka Allah yana ko ina idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da irin wannan magana ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sama to ba ni tunanin kuma akwai wani mutum wanda zai faɗi wata magana kuma bayan wannan sai su ce maka a to ai ayoyi da yawa sun zo ai alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa wala khamsatin illa huwa wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ai ya ce ma'ahum yana tare da su don haka tunda ya ce yana tare da su ai ya nuna yana ko ina sannan eh, ayan da muka karanto ta yana cewa Ya alamu ma yalju fil ard وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج wa وهو ma'akum aina. yana tare da ku inda kuke ce sa kare baka san alkurani ba ma'ayya a cikin Alƙur'ani ta kasu gida guda biyu akwai ma'ayya amma akwai ma'ayya kasa. ma'ayya amma ita ce Allah yana tare da mu da kafirai da kowa da iliminsa ibn abbas radiyallahu anhu ma haka ya fassara aya sufyanu sauri radiyallahu anhu haka ya fassara aya shi yasa an ka koma ƙarshen ayan ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ثم ينبئهم بما عملوا يوم إن الله بكل شيء يا سني سبو ya بك maka آه، a يعني، ينا كسن شيء kasancewa رسول da سنة أكوي معي خاصة ma'iyya Allah yakan kasance da salihan bayi da taimako shine inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina eh, qala la taqaf innani ma'akuma asma'u ina tare da ku da taimako na Ke yasa taimakon taimakon dan ya nuna maka can sai masa wahayi a can wa an alqi asa fa idha hiya hayyatun tas'a kulla ya Musa kaza kaza ya dinga dan ya nuna maka ma'iyya ce wannan ta taimako ba wai na zati ba ga hankali in kace Allah yana ko ina misali akwai wuraren da ba ba su da kyau misali misali kaman gidan giya bayi misali kai kanka ba za ka iya zama bayi ka je ka zauna in ba lalura bace ta kai ka ba haka ne jama'a to kana nufin kace mu Allah yana bayi kuma la shakka duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce da ku ba shi da kyau haramun ne to shi ma a wurin Allah haramtacce ne muna fahimta don haka muna iya karkare magana gaba daya mu tabbatu mu ce Allah subhanahu wataala yana ina ne dawo kirista akwai wani abu da suke kina shi trinity kun sai da suke alaman tambarin cross gicciye yaya suke wato zai taba kafadarsa ta hagu go sannan ya taba ta ina sannan na uku me yake nuni ban ji ba yana nuni akan Allah yana mai Allah ma shi abin nan kirista ma ya san Allah yana son ko ba mu taba gani wannan ba wurin kirista in zai nuna gicciye ya taba da hagunsa ya taba da masa nan ya taba ya nuna sama cewa Allah yana ina sannan da kansu zaka suna cewa ubangiji na sama ba suna faɗa ba to in kirista zai gane wannan kuma sai musulmi ya tsaya kansa gane wannan kenan za mu iya tattarewa mu dunkule mu ce mun fahimci cewa Allah subhanahu wataala yana ina saboda alqur'ani ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da wannan don mutumin da zai ce maka Allah yana ko ina kamar yadda mai iktisad ya kawo Imam Ghazali wai la huwa dakhilul alam wala huwa kharijuha wala huwa fawqa sama wala huwa taht wai shi ba cikin duniya ba shi ba a waje ba shi ba sama yake ba shi ba ƙasa ba shi ba dama ba shi ba hagu ba wai duk abin da ake guje ma wai kada a ɗauki sifan Allah subhanahu wa ta'ala a siffanta shi da wani to ai Allah da kansa wasu daga cikin sifofinsa ya ɗauka ya siffanta da wani misali kama al'il Allah ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim sannan kuma wa basharuhu bi gulamin alim inna allaha ghafurun halim Allah mai gafara ne mai tsananin hakuri ne ya siffanta kansa da hakuri kuma yana cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awahun halim mai yawan tuba ne mai haƙuri ne Haƙurin annabi ibrahim irin na Allah ne haka kuma in ka duba annabi isma'il can yana cewa abin nan fa basharnahu bi ghulamin halim muka yi masa bushara da yaro mai tsananin hakuri amma alhilmu sifa na wane ne na Allah ne amma ya siffanta shi da wa to in har zaka fassara hakuri a haƙƙin dan adam ka fassara hakuri a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ka ce fa idastawaita anta idan ka daidaita kai sannan ka ce wastawat ta daidaitu amma kuma anan kuma yazo ya da to ka san abun san zuciya ne muna fahimta to ina ga an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya anan akwai maganganu da dama karshe dai abinda suke cewa to in ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi in ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to yaya ya daidaita kun sa aka yi wannan tambaya ana fahimta to sai in ce da kai to ai shi kana iya ba da ansa ne idan da ka san yadda Allah yake subhanahu wataala amma tun da baka san yadda yake ba ta yaya za a yi kace ce ga yadda ya daidaita kai ne misali kamar tambaye ka idan na ce yaya mutum yake tsayuwa yaya za ka ce da ni yakan tsaya ne bisa me kan kafafunsa to me yasa ka gane ka bani ansa saboda ai ka san mutum idan da baka san mutum ba kana iya bayanin ga yadda yake tsayuwa yanzu bari in tambaye ka in nace yaya mala'ika ke tsayuwa kana iya bani labari yadda yake tsayuwa in nace da kai yaya aljani ke tsayuwa kana iya bani labari yadda yake tsayuwa abin da yasa ba za ka sani ba saboda baka san mala'ikan ba yadda yake sannan kuma baka san aljanin yadda yake ba to haka Allah subhanahu ta'ala yake tunda baka san yadda yake ba ta yaya za a yi kace ga yadda ya daidaita sannan kuma shi bai ce ga irin yadda ya daidaitan ba wa yake da damar da zai bayani irin daidaituwarsa don haka a ƙarshe sai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa wannan shine abin da magabata suka tafi a kansa irin su imamu malik su auza'i imamu sauri su imamu shafi'i su imamu Laisi, su ahmad bin hanbal radiyallahu anhu duk gaba daya sun tafi a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi amma ba mu ce ga irin daidaituwar ba daidaituwa irin wacce ta dace da zatin ta subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimta to za mu dasa aya na insha Allah an ce da ni lokaci ya yi akwai tambayoyi da dama amma za mu karanta waɗanda suka samu ne insha Allah na <laughs> na'am wannan tambaya ce mai tsawo daga wurin wasu musulmai sojoji suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daga 'yan uwanku musulmai sojoji waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa bayan an kwashe su daga maiduguri zuwa abuja ya ce mu ne waɗanda aka hana mu kayan aiki a ƙauyen dambuwa maiduguri mai gidanmu ya ba mu umarnin da mu tunkari 'yan boko haram ba tare da kayan aiki ba bi ma'ana ba tare da makamai ba a bisa rashin kayan aiki mu kuma muka arci ma'anan maganin kenan muka saba ma umarninsa a don haka sai aka kwashe mu daga maiduguri zuwa abuja bayan shari'ar da muka yi a garin abuja a halin yanzu watan mu goma sha ɗaya kenan daga ƙarshe aka yanke mana hukuncin kisa mu kimanin hamsin da hudu muna lagos a fafa barak saboda albarkan da yake a cikin wannan watan muna buƙatar addu'a wurin 'yan uwan musulmi domin allah ya kubutar da mu daga halin da muke ciki to muna musu addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga cikin irin wannan hali abinda muke iya fahimta a nan da wannan zaka gane sakarci da daƙiƙancin tsohon shugaban ƙasa isra'ila an kama sojan ta guda ɗaya a shekarar da ta wuce amma suna tsare da falastinu mutum dubu ɗaya da ɗari uku amma saboda sojan ta guda ɗaya suka gwammace su saki falastina wannan guda dubu da uku saboda a saki wannan soja guda ɗaya kuma wannan shine abin da ya faru ban san ko kun ji wannan magana ba shine abin da ya faru a shekarar da ta wuce sannan wata takwas da suka wuce an yi yaƙi tsakanin falastinu da kuma isra'ila an kashe sojan falastinu saba'in amma su sun kashe farar hula kusan mutum dubu biyu amma abinda prime minister isra'ila ya faɗa benjamin netanyahu ya ce la shakka ba su taɓa asara ba a yaƙi irin wannan yaƙin saboda an kashe sojansu ɗai ɗai har guda mutum saba'in sannan kada ku manta amerika sun yi yarjejeniya da manya-manyan alka'ida mutum guda biyar saboda wasu sojoji na amerika da suka kama aka saki waɗannan manyan jami'an 'yan alka'ida ɗin wanda aka yi zaman na a qatar sakamakon wannan 'yan majalisar amerika suka dinga caccikan obama akan don me aka yi haka amma shi saboda ya san mahimmancin soja guda ɗaya to har sai a ce mutum hamsin da hudu an dunkula an yanke musu hukuncin kisa idan wani abu ya taso wanda ƙasa take da bukata su wane ne za su tunkari wannan abu ba sojan ba don haka muna kira zuwa ga shugaban ƙasa wannan shari'a da aka yanke ma mutanen nan ya kamata a duba ya kamata a duba irin wannan shari'a domin ƙasa tana alfahari ne da sojojinta ba wai tana alfahari da rashin soja ba yanzu misali abin da ke faruwa a burundi na yunkurin eh, abin nan shugaban ƙasa ya zarci su wane ne aka baza suna kwantar da tarzoma sojoji ne to amma sai a ce an kuma hamsin da hudu nan ba fa iyakansu kenan ba ba ana maganan kusan sama da ɗari biyu an yanke musu hukuncin kisa to bisa menene ba ba su makami ba an ce su je su yaƙi to ta yaya za a yi ka tunkari mutumin da yake da eh, eh, amination kai baka da shi don haka muna kira zuwa ga shugaban kasa waɗannan mutane ya duba girman Allah a yi abin da zai dace da su in ya dace a yi musu afuwa ya kamata a yi musu afuwa wannan kuma shine abin da muke da bukata irrespective of ba maganan addinin ka kai musulmi ne ko kirista muna magana ne a matsayinsu na sojoji 'yan najeriya a duba wannan al'amari a yi musu afuwa saboda wasu abubuwa da dama sun faru a wannan aika-aika na yaki, akwai sojan da ya zo yake gaya mani cewa shi kwamandan ne amma ya ce yana da alshashi guda sittin. a lokacin da 'yan boko haram suka tunkaro ya ce wallahi malam tun sha biyu muke aman wuta yaran nan suna wuta har karfe shida na asuba a minti ɗaya cikin awannin nan ba ƙaƙauta ba ya ce sai na ce da yara na tun da mu muna da alshashi 60 ina za mu tunkari waɗanda mutanen kuma ga training su ma a jikinsu sai na ce to yanzu abin da ya rage ta kai ta kai za a yi wai gobarar bera ya ce muka yi far hanya ta buɗe shi kenan kafin maza su shirya ya ce ado shirya shi ne abin da ya faru wai ana ba ni kayan wani ɗanshi a lokacin hamidu ali da wuta ta yi wuta sai nan na ɗaga wuta malam guduwa za ka yi ce insha Allah to shi ne abin da ya faru to don haka muna kira ga shugaba ya kamata a duba kuma Allah ya ba shi ikon dubawa kuma don Allah mu ci gaba da sa su cikin addu'a Allah ya kubutar da su daga cikin wannan yanayi wannan mace ce ta aiko da wannan tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya gafarta mala don Allah malam ina so ka faɗa ma 'yan uwa musulmai da su taya ni da addu'a Allah ya fito min da miji mafi alkhairi in yi aure don Allah a taimaka min na gode Allah ya saka da alkhairi to muna muke addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fito miki da miji nagartacce mai tsoron Allah wanda kuma zai ɗaura ki akan turba to irin wannan alhaji haruna aka yi kamata ya zanto akwai kwanta tsakaninka da su domin nan nasu akwai matasa to abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wannan bauta da muke ciki Allah ya yanta mu daga wuta zuwa aljanna eh, abinda yake bamu tsoro Allah ka mana maganinsa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda kuma za mu iya Allah ka sauwaƙe mana waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke neman ƴaƴa Allah ka ba su nagartattu waɗanda suke tsare a cikin musulmai Allah ka yi musu dalilin fita wannan fitina da take faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana magani yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka yi musu albarka a kasuwancin su da manoma da makiyaya Allah ka yi musu albarka a cikin abin da suke kiwo da kuma ainihin nomawa Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ga kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai an ce in sanar da ku akwai wani bawan Allah da ake neman jini a taimaka masa da jini wato yana da O minus kun san akwai O plus akwai O minus to shi yana da O minus da Allah idan akwai wanda yake ya san blood group ɗinsa a nan Eh, ana da bukatan sa domin a taimaka ma wannan bawan Allah don yana kwance cikin matsanancin hali a asibiti muna fata Allah ya bashi lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama باركت على وعلى حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك ونتوب